فأجبنا وتبعنا محمد رسول الله an bai kalatin da ka alaje ka sarki rama kalatin da ka alaje a wala da ta kan anala hinan da kan anala fasaro kan anala sona da kan anin ne madan baloro kan abuwa ne mol be ba kono karaman ne mu anin karan do anin kawan do anin fatuwa o koran da ala da na ki salanin nema anin baraka na sabon annabi muhammad men ngin dina kendo na tan ka dino kalon ko sabala karan Allah mai wani gara dala dan la na rabbin ba na rasa da kendo liyan ana rasa da kendo tara janna alkiyawal mutum o da ala na fara sun manta bin ai lokila shi lokan ayan balo kan fa kan fa ko la rasin kisa na men fara alasi yan faga e kafanno ka dulle arjan nde men bina alasi nan e kana fili e kana badal e kana fo e kana tiña si ma kolalen ni de arjana wolen da annoɗo anoo komo fofo amin o na kontinu na wala. o tuman da wala da kame nane anen tan sal karote dan february 2022 arami salon san jaba ba jo gambia ya ala ba mbe wala mo dole nan kila bar kan da amin dole maji sauran imam ba bakan sofan kida bonye addur al mansur abdurrahman suyuti ala ala tafsir wala a ah, ke fanna min ta ko no fasal an hadis wala hmm. o min to ayo aya kila fasal nyaade ayo aya kila fasal nyaade ko fasal mbolo ko na tan hmm. sura sajda sura as-sajda adata dula ka formo ɗum to ɓe kono mbiɗa siyaga seeɗa sen jawsira jogamɓe anen na waɗaɗa mon fen ɗum o koye ɗum kewɗa no musolo dindana nen kebalɗo kaɗuwa ɓe ñasoɗoɗen fansoro anen sensoro anen kona na dunana lakel o korano continue no walan hmm. sodu sajjida sodu sajjida sowro wolɓe jan sowra tan saɓanen fulan jan korano kono aya tan saɓal bade kono hmm. Eh, hadisa ilmuwannin woro kama kuna dotan ana worula aka yi bun duresi wani madawai wal bayhaqi fi dalail an ibn abbas radhiyallahu anhu qala nazara da alif lam mim sajada li makkah hmm. d'accord hmm. soro ñin jina makal oɗon maka sororan tawhidi soron yana kira ka ba jonge kada madina a sajida jeeɗi hadisa ɗum wonni woro keme kondo tanni se suudi wa akha ibn madawai an abdullah ibn zubair mislu ibn zubair fana wasi fara ɗum wonni woro keme kondo tanni kondo siyuti wa akha ibn hadi an ibn da dogan ho kala nazari sodu sajida be maka siwa sarasi ayati majidan maka namaka aya sabati oto man kana mumina ila tamamil ayari sara fo janna aya sababandila hadisa wi mo nora kema konda numo sirde وأخي ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة جمعة صباح كاكا الفلاني تنزيل السجل السود سجل وهل أتى على الإنسان هل أتى حديث المؤمن نعني ظلم ونور كما كنا نقول مؤمن كلمة وأخي بن أبي شيبة مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه انا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل سورة سجدة وهل أتى على الإنسان حديث ابن منور كما يكون دموع الأنفر سيرتي وأخرج البهقي في سننه حديث ابن مسعود مثله وصفه حديث ابن منور كما يكون دموع الناس وسيرتي

je ina ɗolu ɓe je naatowol tujjel da sukol sotota naskol man sukol ɗolu kiɗanma turo kolete a kake ba ma je ya saɓe kake Ne maje koñi sake ni fotata sujude e sujude hanni ɓe salo Ne kon da kulloto salole si ayo ñin kanan santo mool salon ko bina sujudolla a kane e kumpa ne ko allah akbaro ni meje ɗol sitaro da ɗo to mete ɓe sujudola to hmm. bari e naata kon farra salolu to e ma kon naafiloo to hmm. hmm. ya kana naafiloo to ya kon farra salolu e kilin salo e, e sa keno ɓaata jakasira farrone naafiloo ba ni ɓe jama salen ɗola kanta jakas ngol ma kiidiyola ana akon ya kon ɓakeɗo akon kadi sawir mu wonni wora kima kondo mu anin nani آخر أبو يعلى أن برادي رأنا قال سجدنا ورثة في الظهر من كلا السجود سلفنا فظننا أنه قال تنزيل سجدة مع جيت أسود سجدة كلامنا حديث المؤمن وكما كنت مؤمن رسول الله waxay abu ubaada fi fadhaayo axmed wa arab maxamed wa daara wa tim wa nisa wa haqa sahahu ibn mura an jabu ta dlana qara kana na zakira daya na wa gasima hata yaka alfulam ya mkani ya sajila wa tabaraka la jibani la muruk janna ke la kanyi soro la karam soro sajila anin taba حديث ابن منور كما كنت منور سيد واخر النصر والتبراني والباحق في سنانه في سنن بن ابو سدران قال من صلى اربع ركعات نمول وناصر خلف الاساء سافو كوبا الاخر سافو لبن سلبن قرا في ركعتين الاولين اياكر لو فلو فلو كل حال كافر وكل هو الله احد وفي ركعتين الأخيرتين هكا لو فلا لبوندو تبارك الذي بيده ونفلا من تهي سجدة قرب له كأربع ركعات من ليلة القدر ومن يسعى فوسلين البنان وسجد أمن تكسي مؤمن ليلة القدر وسجد يأكلنا نسلاكم يكو براجو سجد لو فلو كلها الكافر لو فلا جنقل وجدته يا سلام عليكم lodo tabarakallah ɓe ɓeyde mum loɗo aliflam num tanzir yewake yeteya amon de tela to kadwa kelolu ni ka kelolu to tela lumulu yele la to kadwa marajo so me ye barajo so do yelo fula selle to kadwa lona hadisa wani wani wuro kima kuma da wani wuro su yi tura kai wani mara an zama mara da ranar kuma kala kala da sauran kira kuma kala ta bara kala da jadi lumuru نما أكرم وألف لام تنزل ساجدة بين المغرب والعشاء الأكرم فكأنما قام قام ليلة القدر نيت أسيت سوتي سرى نساء فوتيم نيت برا سورو كرم أني ألف لام ساجدة أمون تيتي ليلة القدر سوتو نافر بلول سر أكرم حديث ابن منور كما كنت مؤنث السيوطي واخي ابن مدى عن عائشه جل عنها قالت قال رسول الله كما من قال في ليله الف لام ميم تنزل السجده وياسين yin tsoro karani ya sin tsoro waktar bari sani kuma tsoro a tabaraka lalzi biya da maganin tabara kunna lahu nura wa tsoro kira nuru wa hirzan kira tanka na shaidan shaidan na wa rafa fi darajati ya kuto ya kuto tan da darajar ka yau ne janna alkiyama kuma darajar Allah mu kurta da bolle na kira hadisa bil muwannu woro kana konondo muwannu konondo eh. ako wa khayrun darasi an musayyib bin da afira da lanu annabi sallallahu alaihi wasallam qala arafna min tanzil min sura sura sajdatin Taji taji'u laha janahani taji'u abinat alkiyama laha hane kan ban fula bala yaman alkiyama lon tazullu sahiba samari jibendi wata kula sahiba la sabila alaihi la sabila alaihi kude sabila kude sabila kude fudalama kude fudalama toro ni yankan kadoro akunu masa akan pombiti akan meyin sodu sajida soro karan حديث غير مؤن كما كنت أنت سبع سيوتي وأخي الدارمي أن خالد بن معدان da la عنه قال iqra'u al-munjiya min sura da karman kama wakisa don hiya alfula min tanzil fa innahu balagana anna rajulan kana yaqra'aha nga mai murura kakaran ma huwa sai an ghayruha abuka sarkin okola o kana kasirar kata yanda junubo siyara fa haka alaihi alayhi ya kan bon ne wajen jumbolo kan walla alayhi ko jawtera kan o kalada ko rabbi ma ekfulaw siyan fa'i fa'in na kara kana kala kan da kande kalan ba ga sauran sajida fasa fahar rabu ran ala tana wala kan da sauran sajida wa kara ko oktobar hau bi kulli khatir hasana rara ko jaw be kare bala joti o nali o ke warfa o lahu daraja aliya be kare aha daraja aliya be kare daraja ya be sawde bara joote ya be sawde e ɗara joote aɗa ɓe sabaɓe aɗa ɓe wakkille aɗa ɓe kalanɗe حديث المنور كما كنت تنسى من شرين سيوتي وأخذ دارمي دارمي عن خالد بن معدان رضي الله عنه قال إن الفلام ميم tujadilu an sahibiha fil qabr akoyen soro sajira ni moya kalan ala kiyama kaburo kono ni fadala kaburo kono aka kela o kadela loya ka kube foye kada ta kula safa allahumma in kundan ne kada in kundu nan ta soro sajira kada min kitabu ka ni mula qur'ano ko soro dole fasan fi ni fiyo do sinna kan gro mutanyin balak min dode wayla ma ako min kitabu ka nim manta yala kitabu ko fam hanin min odon tutu qur'ano kono wa'in na hawa sauro ta kuma ka ta yi aka kai kuma kan fama ta jirgin na hawa alaihi ya sa kan fama bita a sauro kan nakan fatu su ala kan jiwa mu ta fatu mun a ala fata su kai fatu mun ala kan jiwa kan min azabar kabra kabra yankan gasi da nan kabra yankan o fi tabaraka tabaraka allazi soro fana misoro ñoolo mule kana halidow radiallahu anhu la yabila hatta yaqra fi bihima halidow halidiñum aga kelan e halibo maɗani fasi tabarakalam anen sodu sajida allahu akbar nomo ko balleltaali ñum nomade hadisa wel muwanni woore tuma kondo tan soronin fula siyoti waaxee daare mene bundure san kabira dilano kan man kawa fiilere alfula min tanzil a sajila ni men sodu sajila kalan suuɗo o tabaraka llahi wiyadimo waɗnan tabara kotobala ho sabu hasana ko ñuma tawre boro safira howta anno sabu on sa kojara tawre boro ɓoyen dilama oro feela o sabu daraja daraja tawre boro sanadila hadisa wel muwanni woore tuma kondo tan soronin sawa siyoti aka yadda da mu wata mai zaɓin wadda an ta wasu razbanin kala alfula mai mutan zai wata bara kalla zai bai da mu ta fi dula mai ke furafsa wanda ne ala kulli suwa da suwa da suwa da kan fi kwanan bisa ta na hasana a ta da a ne kwanan fara da zai ne kwanan kara ayo wala hawa un nin baraje ta mu yin kake baraje ta wuraren ate fisara kono soro to marje wala je tan worol hadisa ibn munawar kama kon dan so wannan nan sai yote wa khaybul magaba an tawsil adra ta'ala anhu annahu kana yaqra al furan min tanzil sajda sajda sajda wa tabarakallazi bi yadihi maganan tawafi salatu da sasa wa sala wa salatu fajr min fajr sala kullu yawm dulu la nasu fi safar tawar wal hadan da suwa kana wa yaqra ka man kala hum ma yafulu kan kudwal hum kullu ayatin sab'un hasana ayo aya baraji tawar fadlan an sa'ala kana katambe kana salatu mara ومن يرى أنه seya kujaw tawro laro لربو برا fere lahu sabona daji daja tawro nem mol mo tande ayo dolo min do kake tawro ake dan tawro حديث ابن مؤمن وركما كنت تنسوا أن السيوطي واخي بن دريس ان يحيى بن ابي كسير قال كان تعوس رضي الله تعالى أنه لا ينام حتى يقرا هاتين السورتين تعوس بلا سيما نعم ينسون فلو كرم سورة سجدة تبارك الذي بيد الملك وكان كده يقول لك كل آية منهما تسوى ستين آية تدمم آية آية ورو كان جرو نعكواجه tane tadre sittina ne aya taworore ɓe kayande kisaman danen mbarajo nen kan goro ɗum akiwan hadisa irin wani wuri kina kwanta kan sa ba ne wuri su yau da wa aka jira kara ita fi ma kare mana akhlaki min ta daga hatin bin muhammad muhammadu antawus adila na kara kuma alal adira ji mota ban konyaka ya kara da fula min tanzil sajira sauri su jamin kakara wa ta bara kalla da biya da ma'anin ta ba fi da da su da illa ko ta kara a lahu masu ajiyar lalata فكرموا سورة براجة على سلسلة قال حاتم رضي عنه فذكرت ذاك الأثار رضي عنه فأتاه فقال قد سلك تعز تعز يتوجه والله ما تركتهن منذ سمعت بهن إلا أكون مريضا أكنت دفن ساسالا وأنا من كوتن تبكى صورة جميعك جميعكم أمور صورة البعض

حديث ابن منور كما كنت تنسب من سيسجوت وأخي أحمد مسلم أبو يارا عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال هزرنا قيام رسول الله كلا سورة النافلة للسماء في الظهر نسلف نامو والله رسول الله على كلا رسول الله يو في الظهر نسلف نامو إلى صلوات له في ركض أركان فعلوا أولئتين فلو فلو قد ثلاثين آية قد كراد تنزل السجدة يعني سورة آية عن سبعة ako kira sabra ka jamfa kuma aya tan saba kondo be mana sabu sajira kondo ka bisa rumu wanno bol kama kondo tan saba nan kono وأخذ عبد الرزاق أن أبي العز رضي الله تعالى عنه قال كان أسر رسول كلا سايب كذا رمقوه في الزهر يكلا كلام سمان كا إكسمال سلفنا ويأكل فخذوا فخذوا كلا يا كلام سمان

wala ya sabar karan lal ya sama ala karan kan da kan yin ko da kan karan ma be ke sadu sajda sai sajda fa sai bismillahir rahmanir rahim bismillah nga fa ala to ba arrahman ina ne mutaba na rakan ne mata qawluhu ta'ala sai sura al-ayat alif lam mim ayakin تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فلان am yaquluna iftarahu bal huwa alhaqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadirin min qablika la'allahum yahtadun saba الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما da ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه ولي ولا سبيل أفلا تتذكرون آياته alfaala ña ayo fasal fasara ñamen tawhidi kemono lalluma foodoo ala fulani ala walla alanduma alal okoɗo ndambiloo siñajama tanzilol kitabu ñin kitaboro ɗuman ɗuman jiyo reba sikata fihi ato min rabbil alama ɓota aɗɗafol mariyol bala alala jinde haya fula am atu yakkuluna kafirol kafula ko yeftaraho kila kañum qur'an o ake jesila ake mbiɗala kafa fa kunne fe ala ma fa bal atu huwa min ko ano alhaqqu toñaɗan mi rabbika ka faala ɓadata ni ya faala ko ni wuloyo wulyata fa ye wulo kana fo kon ten dankula ñam mbala wulyal ah, na fanayeta fo jaɗon ko eh, bari toña fasa kulata nen jaman no ni ko ba fasa men bi ɓe laaɗe kawol ɓe keneten en toña ɓe fasa e kalɓe faala ta kalɓe faala sa. gal fasal e kal bela fata kal fo kede nen to ya bela fata lal e be bulo la fon la ay fona e be nen nale e be tan min do be kuru ya kala belari nyokan jen ko nin to nyoro belari nyokan ane hada nyoro belari nyokan junubo ne hakko e yalanya ɓe laari ñoo ɓe ñoo fasa kala eɓe ñoo fatiyande kala eɓe ñoo bambande kala ɓe ñoo malbalande kala eɓe ñoo hormantayande kan ala ite ɓe toña kan ala kaño joteyande ala kaño bulo fande ala kaño silande ala kaño wajata e ɓenin toñaɓe ga fala e fasalal fan fana toñaɓe ka lon noon dalan dila fasalalle men ni e fan wulinda fen ɓe toña fasalan ɓe fasa ولبنا من تورا هنا جاوت من تورا عندو ولبنا ولبنا من تورا بلفا يانا كونا على على يا دفا ناتونا على كما دو اي ني على على بابا على تين تولي بال هو كيبر لتون جرا كما فوس مول مثلا ما اتاهم منا ما كمن زين كون الله من قولك جنيتك نال الله انتم ندوت ليحتر نسكن nakan kolin kira janna kana man annabi musa ɗum sai kawande ɗum fo isi kanna ba ne kuma fumole ɓe kamoy he ɗo e fana heɗamoy lale ɓeɗe mamoy be ta ta je ko fo allahu lladi alala mansur alakat sama la. sawroloɗe wal arda an banko koɗo wuro o ma ne so ɓayno huma mbiya sawno bankoten konto fi sittata ayantinowolo konto summa kola istawa alana da sirri alal arsina sirri da lare su kan sirri nyara min na alala kallan kane ala ya bin da tuta ma ala kuma manta tule min duna ala kola mi wadi yin lola ta da bulde wala alfata da bulude min mara mota mara lata da min mara talla de wala sahun don kanjur lata alla de ni ala mafo ana mafo ye kanju afara ta ta zakkaru na falte mi na rawa ayana falte mi na hadisa wuri mu nora tuma kondo tan noon fiyoti ko ako uku kila ku ya ago fasal sodu sajida أخذ ابن منذر أن ونجل إذا لا تعالى عنه في قوله لتنذر قوم فوسم والمثل قال كوكرس فوز كرس كل كوان ما أتاه من نذير من قبل جنة كان نبي من كان قال لم يأتهم من كان ولا أبا أهوان فانير كان لم يأتي العرب الرسول من الله عز وجل العرب ما النبي موسى مكساته كنا ناكرا ميتا مكانه الله أكبر قوله تعالى أيلو أيوان yudabbirul amra ala ka kolu dabara keto kono minas samai kaba sandu ila al ardi karaban kono yudabbirul amra minas samai ila al ardi Ya yaruju ilayhi fi yawmin kana miqdaru alfa sanatin mimma ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم آية يدبر الأمر على كقول توقته من السماء كمان ساندو أسيجين إلى الأدكار بانكو سانجين أسيفان summo kono yaaruja kasila ilai ala kan baarol kasila ala ka nin niyol ani be sella ala kan fi yomi londo kana miqdar alfa sana min min kilin mo sanjibele kilin ala tele kilin min ma fora tawda tuta kama yo yaate jam ala kiyam arjana ala tilor mo sanjibele kilin ala hmm? bante ama sanjibele tan lolo famore hamsina alfa ebe ebe lolo wala no lon kesa o mo sanjita yul tan lolo de bande mo da aljano kono eh, bulo na suuto walla la janfo sanji wala kelen ne eh, eh, allo kala watata ha e ja kala man sadde fore ko e ma fo masuda jalla tara banko kan ala til tili be janfo la sanji jam sanji tan nan ba fakar tan nan ala loko ala ala ala tilo ala loko ala karo eh dobe jan fala tan nan do ɓe jafara kala ken ɗo ɓe jafara law kon kene teltomale normal wallahi tiloɓe jafa sanji kenen sayin ɓe sanji kelen sarora kela ba on ɓe tili kelen sarora kelen yo ñin ɗo tiloɓe jafala sanji wile tello a koto ɓe ten aɓe sella ala kamɓe sanji wile kelen ɗum ya jan wonan lakiya tili kelen min mata odon zalikum yara alimul ghaibi kunnu lonna ala kenya belon wa sahala ne ko lan kamaron lonna wala kayanke ala azizi qurba ko la mansa arrahim hina mansa ayawo o ko la hadith min nan dulum wono wala kama ko ndo tan nan أخرج عبد الرزاق ابن جرير ibn muzir ibn an qada la fi qalbi ko be to boto qala ka yan hadir al amra ka ko birkintina te jend na sama ka wasan ila da kala banko wa yasira ka da ka banko da sama ka san fi yam wa ta kira ma ka daro al fasan ne san yu da kira si fi sir khamsa min ta mo konto yan hina yan ala jiwa wado o khamsi min da san yu da kira hina ya kasala kaji san e maajo wa fasara ñaamol wala feŋo sila kawa bankoro ata do ay jiina bankoro san jiwle tuwen no ma wani ñin fasara ña don naata yaran sawno bankoro san je keɓalol yo oɗa tanen nam san jiwle ciɗen naata

law sarahu nnas zahibina jajina la sara alhusana ni ya da yin duma sama da kana duma ni ya tan ko tanin na kula mu dan je kin lulta mu na kata dan je kin lulta a fule malaiko ka tama su e, e, e, da ta fada ayyana حديث أول ابن نور كما يكون دوت عن سبع سيوتي واخر بن جابر بن منذر عن بن عباس رضي الله في قوله يدبر الامر على كقول تبر قال هذا في الدنيا دنيا جل ملاك ملاك ولا كسر في يوم دون دندو مقدار 1500 جبل اه. حديث أبي المنور كما كنت رتنا أن ننسيوتي وأخي عبد بن محمد بن منذر عن أبي مالك رضي الله عنه في قوله يدبر الأمر kala ko taaribil malaka malaka oto kasi o sere o taabiɗo e kaji fi lonto mikdara alpha sana min kondom sanji sanjiwere tilan hadisa yulumu annahu wa kama kunta tanana lahu fi akhaj al-fadl ibn ibn abi had wal haq wa sawi ibn abbas anhuma fi qala yudabbir al-amra min asma ila thumma yarji ila fi yawm kana mithla alf sana qala kum min allah ayyam tilawda sita tilawda ala timin khalaqa allah fiha as-samawati wal ardi ala sana man qala da tilawda min tilawda musanji wal ma ya fatalna hadisa yulumu annahu wa kama kunta tawran wa rajma ta sada bi sada من فنا ما فسرت من فنا ما فسرت وأخي أولى ذاك وسير بن منصور بن منصور بن أبي حاتم بن الأنبار في المسائل وضحك وسهل عبد الله بن أبي مليكة درات العنه قال دخلت على ابن عباس أنا وعبد الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان درات العنه قال فيروز فيروز يا أبا عباس قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع إليه في يوم كان مقدار ألف سنة وقرون فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسافا اتهم اياتهما فقالكم ما يوم كان مقدار خمسين الف سنه سانجي تلولو سانجي ويل تلولو ملون جمالات قال انما سالت غنين قال تكب فوسين كبار قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا هما يومان ذكرهما الله في كلامه كما امون دا سانجي ويل كيلون فون سانجي ويل تلولو فو ادلا فتو تاكين دلا يولا اكاكو لون اكاكو لون يولا aka rodu kan ga ka kaye ko ñulo alaye be fo ne allahu alam ma ala lun fula fulaji mala mu ñanti amanke kumol ɓe ñoo takki keyte ka kumol takkendi Wa waka an aqra fi wala ma ala alam man fi ko fo ko mon mello fa daraba daharu min daraba ta min daraba ta min daraba tihi hata jalastu ila ibn musayyib radhiyallahu taala anu fa daraba daharu da ɓosarake min darabati ala busan hata jalas ila ibn mas'ud radhiyallahu anhu ako bin kuna buna ba su nuna mantara ko kuma o kan fara wannan ne kaza aka ta kuma falaka no kuma mallaka no sa o o birin jama'a no mai ko birin ta mai ta ibn musira no na da ben bilani ibn musira ben da wana ta ñinen ka e, aha hannu hmm. wi formo bakande sanga ko ebono mu sew birano bena nato la ñinen ka fa salahu anha insan mo nata wo ñinen ka hannata ma ñinen ka keda ñara falam yirfu ama kiba walam yadi amalon fakultu nga ala ukhbirka bima ahdatu min bun abbas aka ko onta fulo ye bon min keda ñara bun abbas kala ko bana hakare فأخبرنا أكبر فقرأ لسائل من قال هذا ابن عباس لأنهما أبا أن يقرأ فيها هو أعلم مني أكبر ابن عباس من كان دانتد وما سنكم أفلاي كمان دولة ابن موسى فنانين كاتابين الله كيبا ñen lon fulo ɗum fo lon fulalan fo ɓe ñoo soso kam fo lon ɗol ɓe lon ɗo bor an ɗo lon te mojama ɗo kol tile sanjiwel talluɗo tile kilonla jam fo ɗo ko tile kilonla jam fo sanjiwele kilan ko maɗon ma jaaba amara ah, sima faa a o buna ba sa kiran yara da ya yi ka fara ko ko mallu ga kuma ko kan da mun mallu ya ko ko sa ni buna ba su don da mu fa da mun fara da mun fara da kuma fara hadisa bil mu'min wa kuma kon do tan an wa rasulun wa akhay ibn abi hada ibn abbas radhiyallahu anhu fi qawli kana miqdar alfasan sanji wiltan wilkila kala لا ينتسب النهار في مقدار يوم من أيام الدنيا في ذلك اليوم حتى يقضي بين الأبعاد أكو على كيام لا ينتلو جانفرون جان ينتلو بفضل ميلي mondo janentilo ɓe fudara so man ɗanentiloɗa lokundo temoɗo ɗon arabe bandila kiitira murtin la yantas won nahara tilode fudara tem fi miqdari yome min ayami duna allah en duniya tilol fonɗo so man ɗanin sarfana tema arabe bandila lidhalika almawludo hatta yaqdi bane ba fo ala keɗo bamoto ala tawiata fa yanzila ahlal jannata le jana e janna sijji aljana ibra konton fon keɗa jere konton bonte kele koma wa ahlu nari nara jahannama don seddu jahannama walaw kana ila gayrihi lam yufrik min zaka hamsina alfa sana allahu akbar kono mbasila fasala ñaɗo jiɓede a ko ala ɓe kiiti o kela tilo Ban natanan ko ya kiidiyoɗi ara tanalla sanji wel tallol tal bola si mai fo sanji wel tallol ma bonono a ah, mu toñaade ñin fana ma ña a fasara ɗolade hadisa wel mo nuura cuman konto tan nanin se siyuti o akhebon ja ammujahadi allah taala anno e fi yaman kana mikla alfa sana ɗumra jam fo sanji weli silade yani bisaka nuzulul amre min sama ila al ard woko kumo koromede nin fen jiida sandoka janna kafura duuma sanji wela kirani wamina la adi ila sama fi yamu wa ahiri jani sama te ma sanji wula kene ba afira tila kira kaka zaade ka mikdara alfa sana sanji wula kene tama kondo afira ka ke tila kira ma kondo lan na ma bayna sama ila la adama siya ta khansi mele am sawa na mbang kodan sanji kema lulu tama san patento sanji kema lulu de wada na bo na sando sa afira afira da sanji wula kene wala na bo da sando kara duma kamuru afira afira da sanji wula kene tama ayake tila kira ma kondo Allahu Akbar. hadisa rumano kema kondo tanna kono سيوتي وأخي بن جرى أن قد رضي الله تعالى عنه في الآية يقول مقدار مسير مسيره في ذلك اليوم ألف سنة مما تعدون مقدار مسيرة تام وكند في ذلك اليوم ولو ألف سنة مما تعدون أدرك من كند بنا سنجولة من كند تلو كند ومن أيامكم من أيام الدنيا بخمسمائة نزوله بخمسمائة سعوده وذلك ألف سنة يو سنجي كمرو سرو سنجي كمرو كفرا يوم سنجي بحكي hadisa yi أنه وكما wata mai kwanta tallo hannun kudu makudu ba كو لندولا لا sakura وأخي بن جرى ابن عباس رضي الله عنهما ثم يرجع إليه في وكسر أرك أنتلول لا إيامكم هذه ألا أنتلول ومسيرات ما بين السماء والأرض خمسين هذا آمين سأنا بانكو دمتا تامو سنجيكم حديث المؤمن وكما كان تطلو من كنسيوت واخر من جريء أن أكما جل عنه الحسنة مما تولى سنجي ولا كما كان قالكم أيام دون أدنات لوت والله تعالى أعلم wakili ɗum hmm, karan aɗan an sabaɗin karan ñon saba ni ñon soson si tinala mbaɗa kanal siwa tina tami weesoɗo aɗa kanal la tamol weesi aɗa karanin karan jooki taymo ma weesi woki salatu allah balaka rasulullah kalla

تبارك رب وآمن به بعيد وأهدى إلينا رحمة من سمائه رسول صفى أدواءنا بدوائه جزى الله خير الناس خيرا جزائه وآثاره وأنوارها تتبلج أنا بارك أنا بارك أنا بارك ورمودن كرال بركة تكالا بركة لا بركة ala baraka albaraka ala baraka mm. kalando lamu sanji eh, eh, sanji jolo eh, neman neman baraka to nora al baraka ale ala kan mm. ale kila kan ale londo kan ale formo kan nyen kan be ala ma nal be kan si ma ko ala nal den arjana kan yo sura kan yo kan yo nyen kan ye dimaran ba ko se men nyen kila jama kan e mol kan den kila jama e mol so sun de kan kan do e eh, mol farande ñoo sabu wala o konata kila kettiyolo kondola aljana kilala do alma ala jaabima anala lahilo mutamma ako ako iqrawlo kon fayno yaate safe yomal kan la saabi nala ñin ko ko kila ñewote la kaño sura kaño hade ka mba ka sama ma ma eh, e eh, duña mo ga duña ma sewo ga sewo en sora ndemo jamala a anoren kuloro sanse otumon nin kira ni mafon anan da nin kira nin biyan ba ana da ni mato ma anan sai na waka anan sai to anan kira man to anan jama'an to anan kiran kiran na be ma Allah ya ni'amala alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah siya kanal ko amin alabiyan do jabe alabi ka jiki tinya jiki ma fa man sa alma jikol ma ala do jabe otuma hanbe mi dan ba ka so ma sa san jawsu be jabe e do atale e e, e, e do na duwa na Allah duwa amina Allah ke mutan jawar